shekaru 1448 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha bakwai ga watan yuli 2026 miladiya shi gaba da darasin wani littafi mai albarka masa'ila muhimma fi hukumi jam'is salati fil wato matsaloli muhimmai dangane da hukuncin Allah lokacin damina. wallafar Husaini Adam Zaria Allah ya tsara masa lafiya ya kuma saka masa da alkhairi mun ji matsalar ƙarshe da malam ya kawo a darasin da ya gabata hukuncin hada sallah a sakamakon ruwan da ake sa ran saukan shi ruwa da ake tsaron zai sauka ga hadari ya haɗu muka ji malam yake cewa rajihin zance mafi inganci a wurin malamai cikin magabata da ma na yanzu da ma kuma da yawa daga cikin malaman malikiya cewa shine bai halatta a haɗa sallah ba saboda hadarin da ake tsaron zai yi ruwa an gane ko saboda riko da asali asali shine sai ruwa ya sauka ko ana cikin ruwa sannan da kuma ƙarfin hujjojinsu sannan kuma idan hadari ya haɗu ai babu tsanani a wannan lokacin saboda haka bisa waɗannan dalilai da ma wasu jumhurin malamai suka ainihin wato rinjayar da cewa lalle baya hada baya halatta kai a hada sallah saboda ruwan da ake sa ran sauka to za mu tashi a paragraph na ƙarshe shafi na 26 malam ya ce wa qala abu zinad ko abu zaid al-qirawani abu zaid al-qirawani Allah ya ji kansa rahama ya faɗi cikin littafin mutawwana afwan ya faɗi a cikin littafinsa wanda shi abu zai dalkirawani ya rasu a shekara ta ɗari uku da goma subhanallah an haife shi shekaru ɗari uku da goma ya kuma rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da shida abin da yake cewa a cikin wato risala kenan ce wa rukhisa fil jam'i bayna al maghribi wal isha laylat al matar an sauƙaƙa wajen hada sallah a tsakanin magariba da isha'i a daren da ake ruwa wa qala aidan finnawadir. والزيادات من المجموعة يفري cikin نوادر da kuma الزيادات يتي قال علي رحمه الله عن مالك علي يكي تشارد مالك وسنة الجمع ليلة المطر ان تمادى للمغرب wato sunna ta hada sallah a dare da ake yin ruwa shine in ya zamanto cewa lokacin magariban ruwan ya ci gaba har magariban kuma ruwan ya ci gaba to shine wanda za a iya hada sallah Allah ya ce wa min al min sama' ibn al-qasim المطر الدائم ya zo cikin utubiya daga sama ibn al-qasim dangane da ruwa wanda yake dawwamamme wanda za shi ne yana ta sauka ya ki tsayawa ya ce la yarjuna kashfu wanda kila ba a sanar ruwan zai tsaya nan kusa to irin wannan sai ce falahumul jam'u fihi suna da dama masallata su hada sallah irin wannan ruwa قال مثله ابن القاسم في المجموعة haka shi ma ibn al ya faɗa irin wannan cikin majmu'a na wato annawadir da ziyadat na abi zaid al-qirawani da ya gabata hala ya ce wa hadha nasu min imam malik as wannan nasi daga wurin imam malik karami an gane ko يبين لنا بعض صفات المطر ya يجوز inda الجمع yana nuna mana wasu daga cikin wato siffofi na ruwan da ya halatta a hada sallah saboda shi shine mai an ya kuna matsaru mutamadiyan wato ruwan ya zama ya ci gaba da zuba mai zuba ne gashi yana ta zuba yana ta zuba wa da'iman fin nuzul kuma ya dawwama wajen sauka layur ja kashfuhu yanayinsa bude nuna ruwan zai sa yana ta sauka bimana annahu la yujma a fi halatta tawakwai nuzulil matsar ma'anan wannan zance fashi ne ba a hada sallah a halin da suke tunanin kila ruwa zai sauka ba an tafuna sama mulgidatan bilbuyum kamar misali a ce sama ta turnike da hadari balla budda min wujudi a ya zama dole sai an samu wata haƙƙuƙil matsar ruwan ya tabbata gashi yana sauka wasu timrarihi kuma ya ci gaba da sauka fin nuzuli min gaire tawakkufin ba tare da ya tsaya ba an fahimta amma idan nazar al amma idan ruwa ya sauka wankafa kafa kuma sai ya yanke ya saukan amma sai ya yanke ubail magaribi kafin ai magariba dabba magariba ruwa sai ya yanke to ya yajuzul jam baya halatta a hada sallah fi qawli maliki wa ibn al-qasim abi safatawar malik da ibn al-qasim wa naqala al-imam ibn abd al-barr an imam al-shafi'i imam an imam shafii imam ibn abd ya naqanto daga imam shafii annahu yajuzu al-jam'u bayna adh-dhuhri wal cewa ya halatta a haɗa sallar la'asar da azahar wa bayna Wal'isha da kuma magriba da isha'i Filmakari. a halin ana ruwan sama amma da sharaɗin idan kana al-matsaru qa'iman da'iman sharaɗin faga ruwan yana yana zuba dindindin da yanke ba wala yujma'u fi ghairi halil matsari ba a haɗa sallah a wani yanayin da ba ruwa sama ba wani bihi qala abu saurin, da wannan fatawa abu saurin ya bayar wa tabari da imam tsabari da hadisi ibn abbas al saboda wancan hadisin na abdullahi ibn abbas wanda ya gabata sannan shi ibn ya faɗi wannan ne a cikin at-tamhid waja'a fi fatawa ya zo cikin ainihin wato fatawa ta lajinatul da'ima wato kwamiti na dindindin mai bayar da fatawa juzi'i na bakwai shafi na ashirin da biyar suka ce fallazina yusari'una ila aljam limujarradi wujudi ghayim waɗanda suke gaggawa su haɗa sallah kawai don an ga hadari to fa innahum qad aqta'u khata'an kabiran lallai sun yi kuskure kuskure babba wala ta sihu minhum as-sala sallah ba ta inganta daga gare su allati jama'uha ila ma qablaha wato sallan nan da suka yi hada ta kafin lokacin ta yi mana sallan nan ta biyu da suka yi ita isham wadda ita ce suka yi ta kafin lokacin ta ko suka yi ta da ta farko to ba ta inganta ba ya annahum jama'u min ghairi udhr domin sun hada sallah ne ba tare da uzuri ba wa sallu as-salata qabla dukhuli waqtaha kuma sun yi sallan ne kafin cikar lokacin sallah to kaji dai fatawa ta karatu a ilmance wanda irin wannan da yawa a kamar da dai kullum muke ta faɗa wato mun shaida mun yadda cewa da yawa muna kurakurai akan wannan babi da limamai harwa almamu ranar lahadin da ta wuce mun yi sallah za mu yi karatu a masallaci so normally tun da ba na yin sallan yawanci salloli salawatul khams sai in mutum yana nan yadda muke akwai wanda yake sallar amma idan wani a cikin muli mamai na juma'a wani na nan to shi zai yi sallah wani limami na kan sa'ad ba zai ba sai limamin juma'a sai yi so kuma ina da darasi dora ranar lahadi sai zama ni zan yi sallah ni karatu kuma wannan matsalar shine abin da suke tafiya akan shi da an ga hadari ana sa ran zai ruwa ko an yi ruwa an ɗauke kawai sai kaga sun hada sallah ni kuma da na yi sallah kawai sai na ƙi hada sallah da na samu wannan ilimin wasu ba su so ba sun so a ce a hada ko ba wanda zai iya tankara to amma tare da hakan tashi ne jawabi don ka fahimtar da jama'a ba ko wani malami Allah ya saka masa da alkhairi yana kokari sai na ce masa to insha Allah ya kamata a sa darasi kuma wannan darasin muke so su sa ya dinga karantar da su domin darasin fitu yake musu shi din shi da kanshi ta ce kuma kai za ka karanta eh gaskiya umarni na bashi saboda ni ne ciyaman na kwamitin da'awa a masallacin da darussa da ake yi da komai ba wani hayaniya ya dan kawo kaza da kaza yake cewa to malam lokaci kaza a cikin mu da wani an ce kaza ne cewa duk da haka ya abin da ke cikin mu da wannan su ne aka hada da fatoyin malaman mazhaban aka fitar da wannan fatawar su ba abin da yake bayyana gare ni shine malami ne mai kokari kuma yana tsayawa akan mazhaba kadai wanda baya wasu abincike kuma kun lura kun ga irin wannan aibawai ba wai za ka yi gaba dai ba sai dai ka tsora shi akan hanyar karatu irin wannan na wannan karatu ne wanda yake sarahatan fi ghayatul wato rawa yana da ban kaye sosai ta hanyar kawo maganganun sauran mazhabobin da ma na malaman da ma namu mazhaban inda sai daidai a ce nan ne in ba ita bace a ce ba ita bace domin ibada ce fata sallah ibada ce mai tsada wannan ba Allah a gaskiya ya yi ƙoƙari kudai da gaske wajen tattaro waɗannan bayanai da fito da su ga al'umma ina ma a ce kowane masallaci zai karanta wannan littafin wallahi kuwa abu ne wanda yake za ka gani ba a yake ba mutane sun samu kasala ne su ko a haɗa sallah yadda ka san wani abu na tsungulin su in zai za a ce su sallah isha ko su fito kai ibada ta ce fa ba abin da za a yi kenan ba abin da za a yi ba shi ba balle yanzu ma da an tafi zuwa ake a kallon world cup world cup ɗin da aka cewa ba najeriya ciki iya ko da najeriya ma ciki ina da sun sallah kai ne ma su yan kwallon najeriya liban san ma me yasa bai juya ba lokacin da ya mu muna yara fa ni na kamar da yamma kawai iya yamma ne ake walkon ko da rana yamma haka ok ya danganta ne da ƙasa ko dan ni na kan loan cup ina yaro da kuma yawanci da yamma ne ya inda a marriage in dare ni ban tunawa yana wani kallo da daddare to ina matasa lokacin su sura shi da yake din inna da su wani lokaci a yana ake world cup lokacin 94 lokacin su da a usa din rikin din abanan din mu time din mu ɗaya ne su ma a kawai mana za ga ai mani iya lacce ka jan ce magariba ana magariba amma nan sai ga cikin dare fa ana muku ihu anguwa Allah ya mara Allah ya kyauta so almin sai ga kuma a hada sallan sai ga mutane din iya wannan shine a gaban su to gaskiya cin an waye kuma in hikima ake so ba fada ake ba da ta musu tsakanin mamu da liman a littafi ake sawa a karanta yanzu duk bayanan da muka yi daga mu da muke karantawa da shi kansa malamin da ya wallafa littafin nan ba maganan mu bane ko da ba ta ce shi ma na kanto maganan magabatan mu yayi su ne suka faɗa kuma su suka fahimci addini kafin kuma da su ake haskakuwa kuma haka bane jama'a kaga in dai mutum yana son gaskiya to zai ba abin aka rubuta a littafi idan ko ya ji wannan yake to ka tabbata mutum yana bin son zuciya ne wanda kuma yake kan bin sai ka shi ko ba haka ba ga samu gyara mala ce hukumul jam'u bainal maghribi wal isha li ajalil wahali hukuncin hada sallan magariba da isha'i sakamakon tabo alwahal shine tabo gashi nan ma cikin bukari ce aqim mala yace wa amma hukumul jam'u bainal maghribi wal isha li ajali al wahali amma hukuncin hada sallan magariba da isha'i sakamakon tabo aqim ma'ana shi wannan taɓo da yake cakuɗe da ruwa hukuncin za a faɗa kuma za ka lura cewa yawanci in zai kawo hukunci sai a fara kawo na mazaban malikiya kwarai yi ma malik malam musulmi sai ce to inda malikin a wajen imamu malik yanzu hukuncin fara sallah don taɓo ba ruwa ba fa taɓo mala ya ce annahu ya juzu jam'u taqdim shi ya halatta a yi jam'i na taqdimi ana a janyo sallan gaba a haɗa ta da wannan ta farko fil masjidi bainal al-maghrib wa isha yi shi a masallaci tsakanin magariba da isha a haɗa su litini saboda taɓo amma ma'az taɓon kuma ga duhu kuma ga duhun dare idan kana tsinu kafira musamman idan taɓon ya yi yawa yamna a wusaƙin nasi ko a wasiƙin nasi lullufsin nali. wanda zai hana ma mafi yawan mutane su ne a ya zama sun iya kasa ma sa takalmi tafiya zai rika makalewa a cikin tabo an gani walmaradu bi zulmati abinda ake nufi da duhu ya ce akhir shahari min gairi amarin lazi lilriya wato ina irin duhun daren nan na ƙarshen wata da za ga hasken rana hasken wata ya tafi a ya fi sabon jinjirin wata ba wancan tsohon za ga yawanci nan da nan magariba ta fi cikin duhu ake yi sabanin irin tsakiya tsakiyar da lokacin wata na cikakkiyar kullanta za ga an yi magariba da haske to irin wannan duhun na ƙarshen wata shi sa kamar da na faɗa duhun dare kawai da kuma taɓo ya ce to fala'i jima'a da tsaye ne wahadahu ba a haɗa sallah don taɓan zalla wala lizulmati wahdaha ko dan duhun zalla dole sai an samu abun biyu a hade bala yace wa hadha jam'u khassun bil masjid wannan hada sallan iyaka ya shafi masallaci ne kadai wala yu jama'a fil buyut ba a hada sallah a gida muna gida da ni da ke matata da yayana ko sai mu hada sallah saboda akwai tabo a waje a gida bai halatta ba amma masallaci ya halatta in ji wannan fatawa ta imam malik wa ala hadal qawl malik sha bisa wannan zance annahu yajuzul jamu bi sabab kenan ya halatta a hada sallah saboda tabo idan kana ma'ahu zulmatul layl musamman ma idan akwai duhun dare a tare da shi shi ta ba la zulmatul ghiyan ma'ana ba duhun hadari ba kusa akwai duhun dare akwai daban wannan hadarin ne yasa garin ya zama yayi duhu a wannan kuma daren ne yasa yayi duhu kuna lura to duhun na daren ake nufi da annal mashaqqata tujad hina idin domin akwai tsanani da matsi a wannan lokaci wala tujan bi ahadihima amma ba a samun tsananin a lokacin da ɗaya ne kawai faru mana in iya taɓo ne ba tsanani in iya duhu ne ba tsanani amma in suka haɗu tare to sai su samar da tsananin mala ya ce wa hada huwa al-mashhur mazhab al-malikiyya wannan fatawa ita ce ta fi shahara a mazhaba ta malikiya to amma sai faɗo ta magana don mu gane ya ce wa babitul wahalil mubih lil jam menene haƙiƙanin tabo yawa na tabo ne wanda zai hana wanda zai bada dama a hada sallah ai tabo tabo ne wanne ne ya ce shi ne irin taɓan da an yamna a ausarin nasi min almashi bi majasi shi ne taɓan da yake hana mutane su yi tafiya normal da takalmi a ƙafa shi ne madas takalmi silifas wanda aka taka za zai kama zai kama takalmin ko ba aka ba ko ya zamar ya kayar irin wa'in nan shi ne taɓo amma yanzu yawanci ana samun wannan daban daga gidanka zuwa masallaci ko kan ko interlock <laughs> alai akwai shi duk inda yake masallacin da akwai hanyoyi na magudanar ruwa kuma ba a fiye wannan samun taɓon ba saboda hanyoyi suna da kyau ke ko da ba kwalta ba ce ƙasa ce ɗan dauri haka to fa wannan sharaɗin ya faɗi domin duk wanda yake wurin zai iya zuwa masallaci lafiya lau ba tare da ya ci karo da taɓo ba kun gani su a wancan lokaci wurare ne da babu irin wani abubuwan na zamani sai kasan kawai ai hanya ai kwalta duk daga baya ne yanzu ilimi ya kawo haka da masallace kun ga ƙasa ne ilimi ne ya kawo ake kafin daga baya yanzu duk in aka kallo in nan ta ce ga cewa wannan hukuncin da wuya ya aiki za ka ce yanzu ai da wani ƙauye can da ba su da kwanta su suna da taɓo mu ma nan yance mai hukunci a hudun da kuke da haka za ku yi hukunci da halin ku a inda kuke ta gani tumara ya ce wannan da a taƙaice ne fatawa ta farko akan abin da ya shafi hada sallah sakamakon tabo kuma wadda fatawa suwa suka ba da ita malikiya ko alƙaunin sani fatawa ta biyu su kuma suka ce annahu la ya juzul jam bai sababin wahal suka ce bai halatta a haɗa sallah saboda tabo ba ya halatta wa huwa mazhabun inda shafi'iyya wannan mazhaba ce ta shafi'iyya لأن باب الجمع مضبوط بما جاءت به Suka ce domin shi hada sallah kayyade ki da abin da sunna ta zo da shi so falaita kullu sha kin yi jimal ba kowane tsanani ba ne ake haɗa sallah da shi sunna lam ta ati bil jam'i bil wahali sunna ba ta zo ba da cewa a haɗa sallah don saboda taɓo sunna mai ta zo da shi don saboda ruwan saman ko halin tafiya a ce taɓo ba ina ba ta ana fahimta kamar imamu shafi'i ko su shafi'iya sun bi mazhaba ne na zahiriya da su dawudu zahiri cewa zahirin hadisi su kuma malikiya sun yi kiyasin tsananin ne akan taban wancan tsananin da ake samu saboda ruwa da dai tsanani ne to yanzu ma wannan taban ai tsanani yake bayarwa saboda haka illar ɗaya ne sai suka shigar da hukuncin ya dauki hukuncin wancan kuna fahimta to wannan ne fatawa ta biyu akwai fatawa ta uku alƙaunar al shi ne ce ya juzul jamu bi sababin al su kuma na uku suka ce ya halatta a haɗa sallah don tabo amma fa su anan sai suka ce walau lam kunin zulma ko da ba duk? sabanin tawa ta malik malik ya ce sai da mai tabo da biyu na biyu suka ce ba ma za a hada ba na uku suka ce za a hada ko da ba duhu wa hadha huwa mazhabul hanabila wannan ita ce mazhaba ta hanabila ba su bar sahaba na ahmad bin hanbal sai ce huwa qaulul li ba'd al malikiyya wannan maganar ma wasu daga cikin malikiya sun faɗe ta sannan wa wajjaha li ba'd shafi'iyya wasu daga cikin shafi'iyya ma sun karkata wa dalilin hadha qawli anna al-mashaqqata tahaqu fihi bin ni'ali wa thiyab dalilin wannan magana suka ce ai ana samun tsanani in so kai tabo na farko dai a takalminka zai makare za ka zami kayan ma taɓo zai mai zai fallatso maka za ka yi shafa duk dai suka fada ai ka duk wanda ya dan sa kayan shi kuma taɓo ya taba ya samu mushaƙa ko saboda haka su a wurinsu sai zama taɓo ya yi kama da ruwa eh, tsanani wajen tsanani ba tsananin da ake samun sakamakon ruwa su ana samun shi a taɓo shi ma haka ne kai suka ce balil ta fi a tsananin ma da ke cikin ya fi tsanani kan ruwa yafi ƙarfi sama da na ruwan sama domin ka iya cewa misali idan ruwan sama ya taɓa ka yi bige ka saboda tsananinsa ya jika maka jiki da kake yi an ka ya tufafin zai bushe ko zai bushe ba zai bushe amma yin tako ne fai ya taba ka da ka ya taban zai wuce ba kaga ce ka wanke ka kai aiki sama da wancan so sai suke ganin ainihin taban ba ya fi na ruwa malam ya ce annal insana ya ta'arradu fihi lizzalaq domin shi tabo adam zai iya zamewa fa ya ta'azza fi nafsihi wa thiyabihi sai ku ga inda ya zame shi a karan kansa zai cutu tufafinsa ma zai cutu zai ɗata tufafinsa an gane ko وهذا A'a, min kullil matar wannan kuwa mutum ya faɗi ya jimu kayan sai lalace ya fi tsanani sama da jikawan ruwan sama Mara ya ce wa zabit alwahalil mu lil jam'i qiyasan ala al zabit nan da suka kawo na cewa a haɗa sallah dan taɓo sun yi qiyasi ne a ruwan sama mana yake cewa wa ƙadda zakarna annahu falaisa idan kullum matsari izan ko falaisa izan kullum matsari cewa kenan ba kowane ruwa ba ne ake haɗa sallah don shi ba inna ma labudda an yakuna matsalan ya hasulu bitarkin jam'i ma'ahu mashaƙa wato dole ne ya zamanto cewa ruwa ne wanda ake samun tsanani a sakamakon ba a haɗa sallan ba to sai a haɗa sallan ba a samu sauri wa annal matsar al-mubih lil jam'i bayna salatayn kuma ruwan da yake halatta a haɗa sallah guda biyu ko ma yuballilu thiyaba shine ruwan da yake jika tufafi wata talhaqul mashaqqatu bil khuruj fihi kuma sannan akan samu tsanani in an har mutum ya fito cikin wannan ruwa لأنه قد حصل zamanina زماننا هذا شيء من التساهل في domin a wannan zamanin da muke ciki an samu faruwar nau'i na sakaci wajen hada sallah فصار من الأئمة من يجمع بين المغرب والإشاء sai zama an samu cikin malamai akwai masu haɗa tsakanin Sallar magariba da isha'i jam'u taqdim ma'ana a janyo isha'i a yuta a lokacin magariba imma li matsarin khafif ko dai ka gadan saboda ɗan yayyafi da ake yi yasa suka haka safihi fihi mashaqqa kuma wannan ruwan ma yayin babu tsanani a cikin shi kauli wujudi matsalin sabi ko kuma dan wai an yi ruwa an dauki azu kafin magariba fa an gama ruwan lam yantaj anhu wahal wanda ruwan ma bai samar da sabo ba fi dalili akan hanya hanya ya dauke ba sabo kuma daga mutane da hada sallah alai cewa kan zakarna rabitul wahalin mu lil jam kuma mun ambaci wani irin tabo ne ya cancanci a hada sallah don shi inda malikiya wurin malikiya suka ce idan kana tsiru kafiran yamna a wasatin nasi min lufsin na'al idan taban yayi yawa ta yadda yana hana galibin mutane su sanya takalminsu su tafiya a ciki wa kama ja a fi fatawar lajinatin da'ima haka nan kamar yadda ya zo cikin fatawa na kwamitin dindindin na bada fatawa juzu'i na bakwai shafi na ashirin da biyar suka ce fallazi na yusari'una ila jam waɗanda suke rigirgi suke gaggawan hada sallah limujarradi wujudi ghaib saboda kawai an samu wato hadari ko matsalin khafif ko kuma dan akwai ruwan sama dan kaɗan yayyafi wanda la yahsulu minhu mashaqqa ba a samun tsanani a cikin wannan ruwan yayyafi da ake yi hauli husuli matsalin sabiqin lam yantajinu wa halul fi tariq ko kuma saboda ruwan sama da aka yi ta ya dauke wanda tsakabo bai faru ba a hanya to masu hada sallah a wannan yanayi innahum qad aqta'u aqta'an kabiran wa'inda malamai ko masu yin wannan hada sallah sun yi kuskure kuskure babba wala tasihhu minhum as-salah allati jama'uha ila ma kullaha sallar da suka yi suka janyo ta suka hada da wata bata inganta ba a wurin wurinsu li'annahum jama'u min ghairi udhur domin sun hada sallah ba tare da uzuri ba wa sallu as-salata qabla dukhuli waqtaha kuma suka sallaci sallah kafin lokacin sallar ta yi kafin lokacin ta yi saboda haka kun ji bayanin malamai don gane da wannan matsala ma sharaɗi na haɗa sallah a wurin jumhurin malamai malikiya da shafiyayya an gane ko da kuma hanabila abu na farko suka ce wujudu mene almatsar fi awwali kulli salatai dole ne a samu ruwa yana sauka a farkon kowace sallah ya za a samu ruwa a farkon kowace sallah dole sai ruwa ke nan musamman wanda ya ci gaba da tafiya bai tsaya ba tun kafin magariba ko dab da za a ruwan ya sauka kuma bai daina ba har lokacin isha'i to ina ganin kamar ya kamata mu tsaya anan ne saboda bayan wannan sharaɗin sai zo da wata tambaya wadda ta yi kama da karatun da muke a baya a zahiri shine har ya zuzul jam li tawaqqu'i al-madar kun ga mun karanta masalar ya halatta a hada sallah saboda sa ran za a yi ba to duka halakka sai kawo su kuma sai mu bari darasin gaba insha Allah sai mu tashi akai muna fata Allah ya ke sarki ba mu ladan abin da mun karanta daidai da muka yi kusure ko karancin ilimi Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am aha da daya game da yin sarka kamar lokacin har sai ka tsaya eh so hmm. ana da Allah wasu ya ce an gama gaba ana jiran isha'i ya aika ke eh. a ka'ida misali ana sallah karfe takwas da minti goma hmm. sai zama zai karfe takwas saura minti da har yadda ta ce da yana nagari yan ta gaggara ana iya cewa mala ya zo a yi sallah ya za a ce mala ya zo a yi sallah bayan ga sharaɗi an fada ai ba haka ba haka magana ba ka sallah ne ba wannan duka dalilin ba shi ke nuna ruwan zai ci gaba ba ko za a yi kaza ba shi ke nuna ruwa zai sauka ba tunda dai bai sauka ba duk hukuncin ɗaya ne eh lokacin da su yi wanda suke cikin masallaci su yi sallah su su jami'i wanda ba su zo ba su yi sallah a gida munan ba mu amma kuma muna da yiwa inda west duk an gaba da yiwa ya kwankwanta ko ina a yi kuma a yawanci yawanci ana ana ɗauke wuta in in hali da ko ana ruwa eh mafi mafi yawan mutane suka suka tawo da gida zuwa mutunci wasu su ba su ka zuwa da wani gubernan biyan su halka hanyar su za su zuwa gida bayan eh. ciwon su suna zuwa da wani su kan fito da wani kaɗan mutunci zan zo da wani su ya kafa ya wannan shirin shi ne nake cewa da ana fahimci inda za ka kai yadda su suka yi kiyasin tabo akan ruwa su malikiyan so haka nan ma za a yi kiyasin wannan holport da ake da su a hanya a kan wannan taba domin ruwa na kwanciya tabbas za ka yi zuwa kuma sakamakon da duhu ka da kafar a ciki ko ba aka bane wani ka ji shafal shafal duk hajjikinka wani lokaci an baka yi sa'a ma ya ka fadi ko ba aka ba ba ko da ni kike a gani to saboda haka kagan akwai wannan mashakkan kaga sai a tun an dauki fatawar a hada sallah saboda ta so za a iya hada sallah don wannan kwarai da gaske sosai kuwa in an dauki fatawar ba za a hada ba to ba za a hada ba ko da da hasken shi haske ya haske a kalli lalurar a za ta bisa yadda take an fahimta eh shi za ake cewa yanzu abinda muke da shi yanzu na ci gaba babu shi a wancan lokacin to muka kalli wannan to ba za mu yi hada sallah ba da wuya kaga an hada sallah da ba mu da damuwa na'am ba ma ɗalibinsa ba ne ba ƙaninsa ba ne akwai asalin imam malik akwai kuma imam malik a aka ce masa saboda ilimin sa aka ce masa imam malik su ne zai Allah ya samu dace. wani lokaci za a sa ila an ce lokaci ana sallah kamar kila da minti goma sai kuma an kira sallah lokacin sallah ya yi amma sharaɗin da masallaci ya sa inda ya sa da biyu a ce da goma ake sallah mm. kuma in ba a yi ba ana tsarin gaskiya hadarin ya kan kama kuma za a ana da yaƙini duk dai za a yi ta tsare sai amma lokacin sallah an kira lokacin mm. sallah ya amma wanda sharaɗin masallaci ya sa kuma su ma mutanen suke gida sun ba za su mazo ba yau ina ronku da yan gida saboda ku kyale su ku da kuke masallaci ku aiki da sharadi za ku tada karfe kaza ko ba aka bane ai mutane na alamin ala shurubi haka annabi Mun ci goma za mu tada sallah an kira sallah saura ci biyar ma lokacin tada ga hadari ya taso fa fa fa fa a ruwan mu da hadari wannan mu jira da ci goma sai ya sauka bai sauka ba

to sai kuma wannan lokacin da ake bada liman ne ke bayarwa ya ke cewa an ba shi minti biyar ko goma da zai zama to cikin minti biyar ɗin nan kayan goma sai sai ruwa sha har yanzu ya yi ba wani liman ba ne na jama'a ne ai ana wannan mintunan da ake bayarwa bayan an kira sallah ana ba da shi ne don jama'a su zo su tare an kira su ne an ce hayya ala ku taho zuwa sallah hayya alal fala ku taho kaga wai shago zai kulle mai kaza duk za a taho to kafin a taho din sai wanda kai sallah kai kare wajen kana liman ko za ku yi jam'i ne kana jira ko dan kai ne ladan to yanzu an bada minti goma a hadu shikenan sai a ta zuwa a ta zuwa lokacin haduwan na yi karfe kaza za mu tare sallah cikin muktari yi haka aka yi ittifaqi sharadin ku kenan so ba za a hada ba ko a tada sallah kafin wannan lokacin ne na fahimta idan lokacin ma ya yi ƙwarai kuwa eh da wannan mintunan in ya cika ma za ka ga wasu masallatai suna tsara mintuna wai a jira liman ya zo ko to sai a ba liman din a ba shi wannan saboda matsayinsa ya halatta duk mai komai ya cika minti biyar ɗin da ake jiran shi ya yi wancan minti biyar na fara sallah ne na kowa da kowa wannan kuma na liman ne kila a gan shi a tawo kufufufun facal facal cikin ruwa ila ɗaya suka bai zo ba na ibi sai a su akan sharar ya kuma salam sallolin da muka dinga yi haɗawa a baya in yi da yawa akwai wani masallaci da na sani a banarawa shi ka ga matasa wala ake jana'iza ake daga wani layi ke tasowa da nisa sun san kaga duk irin wannan ya kamata a ce suna sun karanta irin wannan littafin saboda shi wannan littafin wato maganganu ne manya-manya na malamai a cikin manyan littattafai sai ka bincike mai zurfi kake iya gano shi karatun malami da zai kai ba in ba mai bincike ba ne sai lakaso shi ya ɗibo ya ɗibo ya ɗibo sai kawo maka shi ɗan kaɗan a cikin shafi sittin ai ya sauka maka ya kamata a ce masallatanmu su samu waɗannan littattafai su dinga karanta shi ba ma na juma'a kare ba duk masallatai yanzu nan mu ba juma'a muke ba amma gashi eh to saboda haka ni shawara kenan amma dai kuskure ne sallar da kuka yi kun yi afallahu amma salafa san kuskure ko ba ka ba amma in kana da ilimi yanzu ka gani gaskiya kar ka yi cewa da hadarin da amma kamar da ruwa ruwan da ya ba ɗaya gaske za ka iya tashi za ka iya tafiya za kuma ka iya bin shi amma dai ka ga abin da ka karanta na ilimi in ka bi shi ai mun karanta in ka bishin ba laifi bane amma fa shi ai yana da shiradi ruwan da ake saran ya sauka me aka ce dole ruwan ya sauka ko in bai sauka ba sai ka sake sallan ka kwarai da gaske gida ka je wani masallaci da ba za ka yi sallan ka walaikun sa'asila sa'asila shi makaho da duniya akwai kaza akwai kaza irin abubuwa da Hmm. Hmm. Hmm. eh ana maganar jam'i dole a zo masallaci a babin jam'i kenan ba uzuri wajen amsa kiran sallah a zo masallaci kwarai da gaske hadisin abdullahi ibn ummi maktum ladanin manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam to da kai yana magana akan falal jam'i na'am na'am eh a wannan ai duk magana tana kan hanya shari'a ce da ta ce sai ka zo kuma anan ita ce ka zauna ya ana iya zama saboda uzuri ai shi sai ce ai hadisin da ya kawo din yana magana akan falalar jam'i ka zo masallaci in dai kana jin kiran sallah baka da uzuri amma yanzu ga uzurin ya samu shine ruwan sama kila shine tabo din kila shine ramun kila shine kaza ko rashin lafiya ma duka uzuri ne yawa Allah ya samu dace halamarikin sarki mana jagoranci allama rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin